na tambayi wani shugaban al'umma da kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa chief allen ihonu many of them the qualified ones the educated ones don't come out towards the east abin da ke faruwa shine yana wuya akasarin 'yan arewa da suka karantu a fannin boko su zo nan kudanci a dama da su wajen mulki yawancin hausa da ke nan 'yan kasuwa ne ba su damu da siyasar yankin ba wannan na nuna cewa ba sa sha'awar siyasar mu kuma in aka lura za a tarar cewa 'yan bokon arewa da ke nan galibi ma'aikatan gwamnatin tarayya ne shi kuma barista hagla okore tsohon kwamishinan matasa a jihar abia ya ce by our constitution 1999 constitution has amended every local government ought to be represented especially in the kundin tsarin mulkin kasa na shekara 1999 ya tanadi naɗa kwamishinoni daga ƙananan hukumomin amma dai na san cewa cikin 'yan shekarun nan wasu gwamnoni musamman na jihohin abia da kuma imo sun taɓa naɗa hausawa da kuma yarbawa a cikin gwamnatocinsu a nan jihar abia Ojuzo Kalu da kuma toj sun yi hakan lokacin da suke mulki. Yanzu gwamna wake zai bazu ya bi sahu saboda a kwana-kwanan nan an fidda jerin sunayen mashawarta da mataimaka na musamman mai ɗauke da 'yan arewa a ciki. A nashi ra'ayin, Dr. Austin Amanzi Abuda, wani malamin jami'a ya warware bakin zaren batun da cewa The main problem we have is the problem of national conscience in Nigeria like in some other countries. Ainihin matsalar da ke addabar mu ita ce rashin kishin ƙasa, saboda har yanzu ba mu fahimci me ake nufi da cewa mutum ɗan ƙasa ne. Shi yasa muka kasa gane abin da marigayi Farfesa Chinua Achebe ya wallafa a ɗaya daga cikin littattafansa ta ƙarshe, mai suna There was a country. a dai fannin naɗi ya kamata mu bincika ko 'yan arewa da ke kudanci suna sha'awar rike wani mukami wata tambaya kuma ita ce a fannin boko 'yan arewa nawa ne a nan sun cancanta su rike waɗannan mukaman a bisa gaskiya dai zai fi dacewa idan muka fara naɗa waɗanda suka daɗe suna mu'amala da mu a gwamnatocin yankinmu a dai ɗan binciken da na gudanar mutum guda ne malam faisal lawal yanzu ke rike da mukami a yankin kudu maso gabashin Najeriya a gwamnatin Rochas Okorocha na jihar Imo. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Umahian, Najeriya.